daga masallatan juma'ar mu idan na gamu da kai ko dan nayi ba, ko dan nayi wa'azi akan mu ji tsoron Allah ba ina nufin cin mutuncin wani ba ina nufin mu gudu tare mu tsira tare Allah ya sa mu aljanna tare mun faɗa muna maimaita babu alheri a tattare shi kai ne girma gwamna ka tsare girman ka Allah ƙara masa matsayi da ɗaukaka ku rinka bin shawaran malamai da bayan Allah da ta gaya muku ba zai zama muku alheri ba ku yin shi ba shi da wani amfani ko waye ise hana malaman addini su ba gwamnati shawara gwamnati ta isa ta gudana ba malaman addini me ce gwamnati idan babu kungiyoyin addinin to saboda waɗannan aqidu da aka yi bayani ba wai wani abu bane yasa alu sunna kuke cewa ai ta kasan da harkar shi'a saboda waɗannan abun mamaki da yawa daga cikin yan siyasa wai suna tsoron tawagar mutane taron yuyuyu taron tsuntsiya ba shara suna ganin cewa waɗannan da su za a haure da su za a samu abin da ake nema da su za a samu kuri'a da su za a wanda tunanin banza ne musamman musamman game da abin da ya shafi mulki ubangiji ya ce qul illahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuwil wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir wa ana ad-dunya madina Ammar bin Isa Nuhu ta garawa ke muku lale da marhaban da kasancewa da ni a shirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako. Shirin daga masallatan Juma'ar mu shiri ne da ke kawo muku rahotannin hudubobin Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a daban-daban a faɗin ƙasar nan ta Najeriya. a ranar juma'a ta wannan mako 25 ga watan 6 shekara ta 1438 bayan hijira wacce ta daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2017 miladiya an gabatar da sallar juma'a gami da kudubobi a fadin duniyar musulunci haka ma abin ya kasance a kasar mu ta najeriya sai dai kafin mu shiga shirin muna amfani da wannan dama a madadin kwangin sunna na darul fikir da masu gabatar da shirin daga masallatan juma'ar mu muna amfani da wannan dama wajen mika ta'aziyar mu ga babban malamin Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu a bisa rasuwar ɗansa Abdul Karim. Muna roƙon Allah da ya gafarta masa ya ba dakta da mula don haƙurin juwar rashinsa, Kyautata namu zuwa kuma haka kuma muna mika saƙon taya murna ga Sheikh Dr. Abdullahi Muhammad getsu a bisa aurar da diyarsa Zubaida Abdullahi Muhammad Getsu wacce aka yi a wannan Juma'a muna roƙon Allah da ya ba da zaman lafiya har ila yau muna ba masu sauraro hakuri domin shirin namu na yau zai ce cinye ne a jihar kano ba tare da mallika kowace jiha ba hakan kuma ya faru ne sakamakon rashin sukuni da masu gabatar da shirin suka tsinci kansa a kai da fatan kuma za a mana afuwa domin sauraro shirin namu na yau zai fara ne daga masallacin sahaba da ke kundila inda na'ibin masallacin dr abdullahi muhammad gisa ya gabatar da kuɗi ba mai taken tsoron allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqillaha haisu ma ka ji tsoron Allah a duk inda kake ma'ana a gida kake a masallaci kake a gonarka kake a shagon ka a kasuwa a ofis ne a duk inda kake ittaqillaha haisu ma kunta yau abin da ake kokari a mai da musulunci wani abu kamar yadda yake wurin kiristoci in an shigo coci shi kenan rana ɗaya a sati daga nan sauran mu'amala babu addinin to haka ake nema a mai da musulunci ya zama a'a a masallaci kawai in an fita a kasuwa a wajen mu'amala nan ko mutum ya yi son zuciyarsa to wallahi annabi ba haka yace ba <clears throat> cewa ya ittaqillah haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa bi sayyatil hasanati tamhuha sannan ka bibi duk wani aiki da kai mara kyau ka tuba ka bar shi ka bibiye shi da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya share mummuna muna nan cike da ayyuka wanda ba su dace ba mu tuba ga Allah mu koma kan ayyuka na gari Allah ghafurur rahim ne sai ya gafarta mana ya yafe mana sannan annabi ya ce wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kai mu mutane mu'amala da ɗabi'u kyawawa da kai ma abin da kake so ai maka ba wanda zai so shi in yaje mu'amala da wani ai masa ƙarya ko a ha'ince shi ko a yaudare shi ko a gaya mai ba daidai ba to kai ma kar kai ma wani haka dan ba zai ji daɗi ba kamar da kai ma ba za ka ji daɗi ba ya ƴan uwa wannan kalma ta takawa a ce maka ka ji tsoron Allah kalma ce da yau wasu mu idan na gamu da kai na ce dan uwa a ji tsoron Allah ittaqillaha ya akhi sai ka ji kamar na zage ka ko na gaya ma wata mummunar kalma ko na tauye mutuncinka ko na zargin ka da wani abu wannan kuskuren fahimta ne alama ce ta wato karancin ilimi ya yan uwa musulmi wannan kalma ce mai daɗi ka gama da ɗan uwanka ka ce mai ittaqillah ka ji tsoron Allah ya ɗan uwa nasiha ce tuni ne a gare shi domin kuwa ai ba wanda ya fi manzo sallallahu alaihi wasallam matsayi da daraja a cikin wannan al'ummar shine shugaban halitta shine shugaban manzanni shine dan gatan Allah amma Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah wala tudil kafirin wal munafiqin kar ka bi kafirai kar kuma ka bi munafikai kar kai musu da'a kun ga ashe idan Allah ya gama manzonsa ka ji tsoron Allah mun san annabi bai taɓa saba ma Allah ba an gatan Allah ne in ma da yayin an ce an gafarta masa amma Allah ya ce mai ka ji tsoron Allah to ashe dan na gamu da kai ko dan nayi huduma, ko dan nayi wa'azi akan mu ji tsoron Allah ba ina nufin cin mutuncin wani ba ina nufin mu gudu tare mu tsira tare Allah ya sa mu aljanna tare allabi wato ɗan gatan Allah an gaya masa dan a nuna mana a babin wa'azi ni ma zan gamu da kai in ce ma a ji tsoron Allah mu gyara mu'amalar mu mu gyara zamantakewar mu Imam Zahabi babban malamin hadisin nan babban malamin tarihi a sayar alamin nubala babban littafin sa da ya tattara tarjama ta manyan mutane yake cewa wata rana wani mutum ya zo wurin Abu Hanifa Yace mai kaji tsoron Allah ya abu hanifa ya shiru ya dum ya ji haka daga baya sai yace mai jazakallahu khaira ya ce Allah ya saka masa wanda ya gaya mai maganar Allah ya saka masa da alkhairi kamar yau wani ya gamu da kai mu'amala ka a kasuwa kila ya ga kayan dan abu ba daidai ba ko bangaren siyasar ka ko zamantakewa ka da iyalinka ko da makwabcinka ya ce ita kila sai ka ji kamar ba daɗi amma ka tuna yana son ka ne gyara kayanka ne sai ka ce na gode Allah ya saka da alkhairi ka waiwaya ka ga in kuskure ne ka gyara in daidai ne ka gode ma Allah ka ci gaba da yin daidai haka Abu Hanifa ya ce mai sai ce sai ce ke ce mai jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi saboda haka kalmar nan yan uwa a wannan lokacin namu idan zamanin su Abu Hanifa tun wancan zamanin wanda abu hanifa yana cikin manya-manyan magabata ya ma ga sahabi to yaya tun lokacinsa ana yin nasiha da aji tsoron Allah ina ga mu wannan zamanin namu gurɓataccen lokaci muka fi cancanta kullum ai ta mana wa'azi akan mu ji tsoron Allah don mu gyara halayyar mu ya 'yan uwa kilo ne ce to mai ce ce ma ta kawa menene ma'anar ka wannan me ake nufi da ita menene definition ɗinta sai mu gaya maka abin da magabata suka faɗi a kai domin sun mata bayani daban-daban kuma yana da kyau musamman a nan ta hakikatan domin wasu yadda suke ɗaukan an ce ta kawa shine yawan sallah yawan ibada yawan azumi yawan zikiri ciki na wannan shine mutaki bai shafi ɓangaren mu'amala ba zamantakewa ko sauran ɓangarori ku dubi hadisin da ya nuna mana gobe kiyama da annabi ya ce kun san fallasashe sabon suka ce shine wanda bai da zinari da azurfa shine wanda bai da kuɗi bai da kaza annabi ya ce a'a shine wanda zai zo gobe kiyama ya sallah ya azumin ya komai ya kuma an ba shi ladan ga ladan shi himili amma shatama haza wa haza wa akala mala haza wa daraba haza wa kaza duk yayi wannan abubuwan rashin mu'amala annabi ya ce sai a datse shi ga shi fa faye ayyukan da za su kai shi aljanna amma a gefe guda ɓangaren mu'amala ba kyau a datse shi a ce to wancan da ka cuta a ɗauko ladan sallah a bashi wancan da ka zaga a ɗauko ladan azumin a bashi haka za a yi ta in bai gama ba sannan sai a fara kwaso zunubin wanda ya cuta a rika lafta mashi ana lafta masa ƙarshe a waye gari ba komai gabansa sai zunubin wasu da suka aikata ya dawo kan shi annabi ya ce a ɗungume shi a wance kala cikin wuta annabi ya ce wannan ne fallasashe a cikin al'ummata la ilaha illallah to ya jama'a yau me yasa ba za mu gyara ba in an ce mu ji tsoron Allah muna sahun gaba muna azumi muna waye yayi daidai amma malamai suka ce malar takawa ta sha gaban wannan ta haɗa ma'anarta tana da faɗin gaske ta haɗa ɓangaren mu'amala ɓangaren ibada ɗin zamantakewa duk faɗi tashinka ana buƙatar ka sanya jin tsoron Allah ya zama zuciyarka fayau take a wanke take da jin tsoron Allah shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a taƙawa hahuna a taƙawa hahuna ya yi ishara zuwa ga ƙirjinsa ma'ana jin tsoron Allah a zuciya ke ‘yan kana jin tsoron Allah ba za ka girba man ƙarya na zo mu'amala da kai ba zan ba ka dukiya ka cinye ba ba za ka cutar a makwabtaka ba ba za ka zagan ba ba zan zage ka ba kaga duk wannan babi ne na abin da ya shafi takawa kuma duk yana bubuguwa ne daga zuciya shi yasa annabi ya ce takawa a zuci take kun san hadisi wanda annabi yake nuna cewa takawa a kirji ba sai mun karanta maku hadisan ba bayan nan ya jama'a ya yan uwa mu sani takawan nan abdullahi dan abbas da aka tambaye shi mai ta takawa shi cewa yayi ai takawa almuttaquna humul mu'minuna masu takawa su ne muminai allazina yattaquna shirka wa ya'maluna bi da'atillah su ne wanda suke gudar duk wani abu da za su haɗa Allah da wani yau me ya kawo canfe-canfe da tsafe-tsafe da abubuwan da ba su dace ba cikin al'ummar manzo sallallahu kana musulmi ka shiga harkar canfe-canfe da tsafe-tsafe da harkar mu'amalar da take kafiri ma shi ma a cikin kafircin yana mummuna abu kai kuma tsince kayan shirka kana yi kana da awar musulunci baka ta Allah da rububiyarsa da uluhiyarsa ba sannan annabi ya ce wa ya a shi ainihin abdullahi dan abbas ya ce wa ya amaluna bi da'atillah ma'anar muttaquna mu'minuna suna da suke aiki da yima Allah da'a ko yaushe suna nan suna kokarin bin Allah wani babban magabaci dal bin habib da aka tambaye shi cewa ya aita kawa ita ce hiya al'amalu bi da'atillah ala nurin min Allah raja'a fawabillah yin aiki wajen yi ma Allah a faɗi tashinka a bisa haske daga Allah ma'ana in duk abin da za ka yi na Allah to ya zama bisa ilimi shine nurin min Allah ba wai bisa son zuciyarka za ka tsara abin ba a a bisa ilimi sannan kuma raja a sawabila kana fatan samun ladan Allah bayan nan sai ce watarka wato watarka ma'asilla ala nurin min Allah ba makhafata Ka kabar abin da ya shafi duk wani sako na Allah kar ka saba mai bisa haske na Allah mai Allah ya ce kar a yi to ka nisanta kada kai ka kirkiri wani abu ka ce haramu ne ba Allah bai haramta ba a abin da yake sako Allah ya ce sako ne manzo ya ce to ka bar shi kuma makhafata azabillah saboda kana jin tsoron azabar Allah wannan fassarar magabata ba ni na ce ba dan mu gane menene ma'anar takawa mu ƙara maganar Imamu Darani shi yake cewa ai takawa ne? Allah ya raka Allah Allah ya raka Allah haisu na haka kada Allah ya ganka inda ya hane ka duk inda Allah ya hane ka kar ka je wurin to kar ka ganka a wurin sannan wala yafkiduka haisu amarka kada Allah ya rasa ka inda ya umarce ka lokacin sallar jami'i ina kake eh? duk inda Allah ya ce yana son ya ganka a wurin to ya ganka inda bai so kar ya ganka wannan a dunkule shi abin da ya ce ma'anar takwa kenan daga kundila kuma bara mu garzaya masallacin alfurkan da ke alu avenue inda babban limamin dr bashir ali umar ya gabatar da hudiba mai taken riko da gaskiya sannan kuma gaskiya sifar manzanni ce allah ta'ala ya kira na alfiyama daga cikin abin da mutane za su faɗa in sun tashi ranar alkiyama shi ne sahaba ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin wannan shine abinda Allah ar-Rahman ya yi alkawari da shi kuma a sun yi gaskiya yayin da muminai suka ga al-ahzab sun go Allah ya ce ma al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu yayin da suka ga rundunar mayaka kafirai sun zo musu ta sama da ta kasa sai suka ce wannan yayin da suka gansu sai suka ce wannan shine abinda Allah da manzansa suke mana alƙawari kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya abinda Allah yake zai yi dole ya tabbata yayin da mu'mini suka ga wannan wannan da su sai suka ce wannan shine abinda Allah da manzansa suke mana alƙawari kuma Allah da manzansa suke gaskiya sun yi gaskiya wannan sai ya ƙara musu imani da miƙa wuya ga Allah mabiya annabawa akan wannan sifa ciki domin Allah da ya ambaci waɗanda suke waɗanda Allah ya musu ni'ima wanda Allah ya ce kullum mu rinka roƙon Allah ya sa mu akan hanyar su sirafan ladina an'amta alaihi to wannan wanda Allah ya musu ni'ima sune min as-siddiq wa fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wanda Allah ya ni'ima a gare su sune annabawa da siddiqai da shahidai da salihai siddiqai sune masu isa matuƙa wajen gaskata annabawan Allah masu isa matuka wajen yin gaskiya wanda su ne malamai masu aiki da iliminsu Allah ya samu su gaskiya ita suke tabbatar da aminci da nutsuwa kamar yadda rashin gaskiya a cikin al'umma to yana nuni cewa wannan al'umma gab take da wato tana gab da gushewa da rugujewa domin abin da yake karya babu tabbas a gare shi gaskiya tana bayyana a cikin wurare da dama muhimmi daga cikin inda ake so mutum ya kula da gaskiya a ciki shine a cikin zuciyarsa gaskiya a cikin zuci shine mutum ya sanar da Allah gaskiyarsa da cewa abin da ke cikin zuciyarsa shine tabbas shine hukunci yake da abin da yake tabbatacce wajen abin da ya gaskata ya bada imani da shi aka sunka shine munafunci shine mutum ya ce da bakinsa ko da aikinsa ya ce ya yadda ya ce ya yi amma a zuciyarsa bai to wanda wannan shi ne mafi sharrin ayyuka kamar yadda kuma ita gaskiya ɗin a zuci take ita mafi ingancin ayyuka mafi ɗaukakar ayyuka gwargwadon sanin mutum da Allah gwargwadon sanin mutum da hujjojin Allah da abin da Allah ya saukar ma manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani da sunna gwargwadon iyakarfin gaskiyarsa saboda haka ƙarin imanin mutum shi ne ƙarin gaskiyarsa don haka mutum musulmi mun kana so ka inganta gaskiyar da ke cikin zuciyarka to ka ta aiki na gari ka zauna lafiya da Allah duk yayin da ka ƙara aiki na gari imanin ka zai ƙaru yayin da duk imanin ka ya ƙaru gaskatawarka da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam za su ƙaru za ka safantuwar da wannan sifa ta gaskiya na, abubakar shi kowa a cikin wannan al'umma domin isa matukarsa wajen gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka yi isra'i suna ganin ga dama ta zo da zai karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka gaya masa cewa ga mutumin ka abokin ka yana cewa cikin dare Ya yi tafiyar da ake kwana arba'in ake yin ta ya je ya dawo ya ce ya je masallacin iya masallacin baitul maqdis ba ma haka ba har ya tatta har an yi tafiya zuwa sama ta bakwai da shi sai na abubakar ba daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen su ya ce in shi ne ya faɗa na gaskata shi in shi ne ya faɗa na gaskata shi a ran nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da as mai isa matuƙa wajen gaskata Allah da manzansa radiyallahu anhu wa munafunci shine akasinsa shine wa zahiri da baɗi abinda ka bayyana ba shine a cikin zuciyarka Allah ya kiyaye daga cikin inda gaskiya take bayyana a cikin zance a cikin abinda kake faɗa mutum yayi gaskiya a cikin zancensa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yin gaskiya a cikin yin gaskiya tana shiryarwa ya zuwa ga aikin nagarta kuma aikin nagarta yana shiryarwa ya zuwa ga aljanna bawa ba zai kushe ba yana yin gaskiya yana karda don yin gaskiya wato a cikin komai zai yi zai duba abin da yake gaskiya ne ya faɗi shi har sai an rubuta shi a wajen Allah siddiq wato mai kisa matuƙa wajen gaskatawa kuma yake karya tana shiryarwa ya zuwa ga fajirci shi kuma fajirci yana shiryarwa ya zuwa ga wutar jahannama bawa ba zai kushe bai na yin ƙarya yana karda don yin ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wannan makaryaci ne wannan ya nuna mana yayin da mutum ya ɗauki ɗabi'a yana yin sa ya ɗauki aiki yana yin sa wannan aikin zai zama to masa ɗabi'a yayin da mutum ya saba da yin gaskiya gaskiya za ta zama to sa da tsokarsa har ya zama to ba zai taɓa yin karya ba yayin da mutum ya saba da karya karya za ta zama to masa sa da tsoka har ya to wannan makayyaci ne a wajen Allah makayyaci ne wajen halittar Allah domin duk wanda aka rubuta shi makayyaci a wajen Allah to haka zai tabbata a bayan kasa kowa zai masa shaida da cewa makayyaci mazhabi na eh, daga cikin daga cikin inda gaskiya take bayyana a cikin ayyuka shine aikin mutum ya daidai da abin da yake faɗa kuma ya daidai da abin da ke cikin zuciyarsa wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna gaskiyar mutum idan ya zama to mai amana domin yayin da mutum aka ba shi amana ya rike ta an ba shi ne dan ya rike ta kuma ya rike ta din yayi gaskiya domin ya tabbatar da abin aka ba shi na amana ya tabbatar da cewa shi amintacci ne haka ta dika cika alkawari yayin da mutum ya ce zai yi abu ya yi shi ya nuna kan cewa ya tabbatar da abin ya ɗauka a kansa kan cewa zai daga ciki rashin albus barin albus da barin yaudara wajen sha'anin yaudara ya kamata jama'a a kula a yanzu mutum saboda gaskiya rashin saboda rashin gaskiya ta shiga cikin ɗabi'a ta zamanto jini da tsoka sai ka ga mutum ga mulki ga iko ga wadata amma makamici saboda yana ganin iko yana ganin wayansa shine ya bashi mulki dabararsa da yaudararsa da iya wato munafuncinsa shi ne ya bashi mulki ko shi ne ya bashi dukiya ko shi ne ya bashi matsayi saboda haka ya zamanto yaudara ta zamanto ɗabi'ar mutane to duk wanda ya zamanto yaudara ita ce al'adarsa to Allah maɗaukacin sarki ko zai tona masa asiri kuma irin wannan shine yake cutar al'umma masu gabatar da kansu domin a basu amanar al'umma suna nuna sura aka san abin da ke cikin zukatan ce su masu gaskiya ne su masu amana ne su masu kaza ne amma kuma sun sani a cikin zuciyarsu ba haka bane to kuma saboda rashin kula da gaskiya mutane sai su rudu su yaudaru da wannan masu neman aure sai su zo su nuna ma 'ya'ya mata su nuna ma iyaye ƙarya da za su zo su nuna musu gaskiya ba za a so su ba amma da suka nuna ƙarya sai a so su a yi haba-haba su sai su kuna an danka musu amanar ya sannan su bayyana rashin amanarsu su su bayyana su sannan sannan a lokacin ne da ita yar da iyaye za su gane kan cewar sun zamanto ribatattun yaudara to mu kula kamar yadda za mu rika gaskiya mu rika neman ta muna kiwonta a cikin wanda duk za mu mu'amala da shi wanda ka jarabci mutum don ka san gaskiyarsa in za ka yi mu'amala da shi in za ka ba shi amana idan za ka ba shi amanar shugabanci a kanka haka zalika iyaye da 'yan mata masu neman da ake nema musu aure sikar dadan neman masu gaskiya su guji wanda sifarsu shine yaudara da labarinsu a cikin sayyarsu a cikin sirarsu shine yaudara su guji masu irin wannan hali domin mara gaskiya al'amarinsu baya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda hudu idan sun tabbata tare da kai wato in sun tabbata a cikin ɗabi'arka to karka damu duk abin da ka rasa na duniya karka damu da shi ba ka rasa ba wato ya ishe ka arziki in kana da wa'annan abubuwa guda uku na farko kiyaye amana na biyu gaskiya wajen zance na uku kyakkyawar ɗabi'a na hudu kamewa a cikin abin da kake ci ma'ana cin halal duk wanda Allah ya shi waɗannan abubuwa guda hudu to komai ya rasa na duniya da yi asara haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce. da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dukkan kyakkyawar ɗabi'a wanda Allah da manzonsa suke so da kuma nisantar da mu daga dukkan mummunar ɗabi'a wanda Allah da manzonsa ba sa daga masallacin alfurkan kuma bara mu garza masallacin tirayom da ke fage inda babban limamin shaklawal abubakar gadan kaya ya gabatar da hudubar ya yi muwa mu sani cewa masu aƙidar shi'a suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kafirta su suna tsine musu suna la'anta su waɗanda su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma mu kasance tare da su su ne masu gaskiya ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ay ma'a muhammadin wa ashabihi ay ma'a abi bakrin wa umara wa ashabihima tare da sayyidina abubakar da umar da duk waɗanda suke tare da su akan gwadabe irin nasu wannan ya tabbatar da cewa lalle masu aqida shi'a ba masu gaskiya bane ba lalle masu aqida shi'a ba waɗanda suke tare da masu gaskiya bane ba shi yasa wani ya kawo wa nana Aisha uwar muminai labari cewa ga wani mutum can ya kafa dandali yana ta zagin ki yana aibata ki shin ke ba uwar muminai bace tace kwarai ni uwar muminai ce nassun qur'ani yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzon Allah ya fi wa kowane mumini gata sama da gatan da muminin yake wa kansa ko iyayensa suke masa ko danginsa suke masa kuma sai Allah ya ce wa azwajuhu matayen shi annabin ummahatuhum uwayen mu'minai ne ma'ana duk ɗa nagari zai girmama uwarsa zai mutunta ta zai karrama ta to ka duk wanda ya zagi uwa ya nuna ko dai ba uwarsa bace ko kuma ba dan arziki bane ba nana Aisha ce ko shakka babu wannan da kaje yana zagi na ba mumini bane domin daman Allah bai ce matan annabi uwayen kowa bane sai ya ce uwayen muminai a duniya ko ba kowa ne mumini ba nana aisha ta sake fitar da jawabi ta ce waɗannan mutane suna da ban mamaki an ce su kasance tare da sahabban annabi muhammad an ce su roƙa musu gafara an ce su yi koyi da su an ce an ce an ce amma kuma duk ƙarshe sun shure kafarsu sun share ubangiji madaukakin sarki ce wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين amanu rabbana إنك رؤوف rahim yadda ake gane muminin kwarai in dai bakai kai zamani da annabi ba bakai kai zamani da wanda ya zamani da annabi ba waɗanda su waɗannan tuni Allah ya musu shaida manzo Allah ya musu shaida to idan ka zo a baya yadda ake gane cewa kai na kwarai ne a samu wa'ancan ɗin akwai kyakkyawa alaka tsakanin kai da su kana roƙa musu gafara in an ambaci sunansu zaka ce radiyallahu anhum wa radu an kamar yadda shi kansa Allah madaukakin sarki da kansa yake musu wannan kirani لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سيتي رضي الله عنهم ورضوا عنه معنى شي كانت الله سبحانه وتعالى ينا جرم ماسو ينا مسوانا يبود كراري to matakar kaga mutum baya musu irin wannan to ya nuna cewa bai hau kan tarago ba bai hau kan layi ba ya bauɗewa hanya ya sauka daga kan tafarki madaidaici daka wannan dukkanin wanda yake so ya kasance tare da mutanen kwarai ko ba zai kasance tare da shi ba sawa mai mulki ne shi sawa mai bada shawara ne shi sawa malami ne shi sawa dan kasuwa ne shi idan kana tsammanin wani zai baka abin duniya to ka makara ka gidadanta ka mai da kanka ba kauye ba wani wanda yake ba da wani abin duniya in ba Allah ba yoyin kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana abin mamaki da yawa daga cikin yan siyasa wai suna tsoron tawagar mutane taron yuyuyu taron tsuntsiya ba shara suna ganin cewa waɗannan da su za a haure da su za a samu abin da ake nema da su za a samu ƙuri'a da su za a wannan tunanin banza ne musamman game da abin da ya shafi mulki ubangiji ya ce kulillahumma malikal mulk tuwatil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shike bada mulki babu wanda ya isa baka mulki in ba Allah ba Allah shike bada daukaka ba wanda ya isa ya daukaka ka in ba Allah ba man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a yanzu a wajen mutane kake neman wata daukaka da su yadda da kai alhalin kana fusata mahalicci alhalin kana kokarin kai fito na fito da Allah ubangiji subhanahu wataala ke bada daukaka ta duniya ko ta lahira ko baki daya ubangiji shine in ya yadda da kai sai ya sa bayansa su yadda da kai ka sani kuma yaddar mutane ba a ba samu bace har abada ba a taba ba ba za a taba ba wani dan adam da duniya kowa ya yadda da shi shi yasa larabawa suke cewa ridan nasi ghayatul la tudrak yaddar mutane wani makololuwar abin nema ne da ba a samunsa to da haka ka nemi yaddar Allah sai shi ya yaddar da mutane gare ka ka nemi yaddar mahaliccin bayi shi kuma sai ya sa bayinsa su yadda da kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zukatan bayi suna tsakankanin yan yatsu biyu na Allah ke juya su yadda yake so idan ya so a yau sai a wayi gari ana son ka gobe sai a wayi gari ana kin kinka asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim wa'alamu annallaha ya yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu tusharun ubangiji shike mai da soyayya ta zama kiyayya ke mai da kiyayya ta zama soyayya mu nemi soyayyar Allah da sa sai ya sa bayinsa su yadda da mu matukar bawa zai saba wa mahalici tsakaninka da shi in gaskiya kake so kai masa nasiha ka gaya masa gaskiya ka yi mu'amala da shi ala hudud bisa ga iyakoki amma ka nemi sai ya yadda da kai ɗari bisa ɗari to kana ɓata wa kanka lokaci ne ballantana ma mutanen da ba kan tabarki suke ba ballantana mutanen da ba za su yadda da kuɗin ba har abada in duk duniya za ka tara abin duniya ka ba su ba za su yadda da kai ba law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim daka ubangiji subhanahu wata'ala kadai shine wanda yake iya sarrafa zukatan bayi nasi so ko sikiyayya musamman bayi waɗanda suke na ƙwarai amma bayi na banza bayin da suka sauka daga kan hanya masu zagin sahabbai da matayen annabi da tsine musu dan me zaka nemi yaddar su me za su tsina na maka inda sun samu damar kujerar da kake kai za su sauke ka su hau su ba su yadda da ƙasar da kake rayuwa a cikinta ba ba su yadda da hukumar taka ba duk wani abu da kake a kansa na addini ba yadda ba ne su a wajensu kuma ba za su taɓa yadda da shi ba har abada mutanen da suka yadda da tsafi suka yadda da bokanci suka yadda da dabo wannan shine a matsayin addininsu suke ganin za su yi tsafi za su yi surkulle don su kashe ɗan adam waɗannan mutane su ne abin neman yadda ya'yan uwa mu nemi yaddar Allah mu guje wa neman yaddar 'yan adam ya'yan siyasa ku nemi yaddar Allah ku guje wa neman yaddar ɗan adam ku nemi yaddar Allah subhanahu Ta'ala in ya yadda da ku sai ya sa bayinsa su yadda da ku in ya kaddara za ku yi mulki ko ana so ko ba a so sai kun yi misalai da yawa sun tabbata akan haka amma ka sani duk mulkin da ka same shi ta hanyar ruma-ruma ta hanyar yaki halal yaki haram ta hanyar harambe da babakera da handama ta hanyar ƙuri'ar banza ta mutanen wofi wallahi ba abin da zai tsina na maka a wannan mulki za ka je ka tarar da hasara da nadama cikin abin da yake dan kankanin lokaci ka bata lokaci mai tarin yawa da rayuwa mai albarka ita ce rayuwar lahira Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan ta ya ubangiji ka nuna mana tafarki madaidaici kuma ka dora mu akai mai sauraro bara mu karkare da huduban masallacin Usman bin Affan da ke gadan kaya inda Dr. Abdullah Usman gadan kaya gabatar da huduba mai taken munin tafarkin Shi'a ya ku wani musulmi yau al'umma tana cikin rayuwa a cikin wani irin yanayi mara daɗi na makircin shi'a ɗan shi'a su ne masu zagin sahabbai masu ƙinin sahabbai masu la'anta sahabbai kuma yadda za mu faɗa a cikin littattafan su wanda ya ce ba haka bane ya sayo tafin ya duba ko wani ya zo ya karya ta ya ce ba haka bane ko yau shi a fito su ce mun daina zagin sahabbai adawa bai da hali بين أهل shi a فقط zagin sabon nan la'antar sabon nan shine ba a shiri tsakanin sunna da shi'a kuma duk inda sunna ta ji motsin shi'a sai ta je da sholtos ta fesa mu haka a tun da aka yi aka fara shi'a ake gwagwarmaya ɗauki ba daɗi tsakanin sunna da shi'a kuma ba za su adina ba za su faɗa kuma ahli suna za su yi mutane bayanin gaskiya aƙida ce kuma ba siyasa ba ce aqida ne matsala aqida ne saboda shi a rugurguce addinin musulunci gaba da suke da dalilai da zamu ambata muna cikin wannan makirci da yawa daga cikin mutane ba san me ma a din ba wannan yake nuna malamai ahlus sunna wajibi ne ku fito ku yi bayani ala qaidul munharifa aqidu wadda suka kaushe wa gaskiya in an yi bayanin sunnan to ai bayanin aqidu kuma wanda suka kauce gaskiya saboda ya'yanmu da jikokinmu da iyalanmu ga mutum ya bugo waya yana tambaya gidan rediyo wai ne laifi dan an zage Abubakar din ko Umar akwai wani laifi ne dan an zage shi na'am zai faɗa haka saboda ba a koya masa san falalan Abubakar da Umar amma kaga ya jike ya san darajar ubansa ai da zai bugo waya ya ce me laifi dan mutum ya zage ubansa ba wannan gaba ce mai muhimmanci rashin sanin sahabbai da darajar su shi sa za mutum yana rayuwa irin ta dabbobi yana kokarin ba da kariya da taimako ga waɗanda suke zagin abokanan annabinsa kuma amma yana da aure yana son annabi abin tausayi abin bakin ciki abin kuka abin ka zubar da hawaye kuma ga abu a ilmanci aka musalla gashi abin shafi a rubuce wallahi wallahi wallahi ahlus sunna da zai zo yake gini ƙarya ya leƙa wani ba duk abin da aka faɗa akwai reference a shi a bincike wannan ta sa ga wasu suna taimakon shi'a suna goyon bayan shi'a sun sani ko ba su sani ba suka jarabci da su suke son su suke girmama su har ma alfahari suke suna matso da su kusa da su mutumin da yake tsinewa matan annabi yake tsinewa sabon annabi shi kansa annabin bai ji halin shi ba sai kuma kana kokarin matso da shi kuma tadda'i addini kana da awar addini to in ka sani bane sai a sanar da kai idan kuma ka sani taurin kai ne to shikenan muna fata Allah kashe ka aka wannan muguwar aqida jama'a musulmi tarihi ya tabbatar babu wata barna da aka yi a duniya a tarihin musulunci ba ce wallahi akwai hannun shi a cikin mana misali afghanistan ta kashe ta musulunci musulmai ne malaman addini bayan allah na kwarai wallahi sai da shi suka shiga suka kutun kutun aka sabbaba yaki a afghanistan aka kashe mutane sai afghanistan gashi yau har kiyama in ba taimakon allah ba tashi ba duk ta cikin yaki iraki la iraki kasa mai arziki ka san musulmi amma da shi'a suka shiga ciki yi katutu gashi yau har yau yaki yake a cikin iraki Allah ya dauke albarka a cikin ƙasa ana ta faɗa to bulus ke nan inda suka samu gindin zama su ne gaba ai ta faɗa ta kashe mutane Kana wani irin addini ne shi kuma sha'awa ta kashe mutane wani irin addini ne wannan abin da yake faruwa a ƙasar Suriya ba koyayyen abu ne gare ku gashi nan muna gani ana nunawa sai a je a rugurguje masallaci a sa masa bom sai a sa ya Husaini tutar ya Husaini a kai a je asibiti a kashe yara suna kwanci asibitin yara wallahi malam sai a rika tutar ya Husaini wannan wani irin addini ne wannan addinin da yake son zubar da jini sarka sarkata zuwa ga shi'anci suna zagin sahabbai duna ma burhani suka tsine wa sahabbai suka ƙi sahabban ahmada manzon Allah wanda son su wani abu ne da Allah ya rubuta mana son sahabbai da dangin manzon Allah ahlul baiti wani abu ne da manzon Allah ya sunnanta mana matukar musulmi yana raye dole su bai su iyalan gidan annabi sani sanci hukumar ubangiji sai fatan ladan Allah hatta ta kuna kaman lahu kalbani ta sai ka zama kaman mai zuciya guda biyu ya ku bayan Allah shi an ce nan a tarihi ya bi ta hanyoyi gadoji kamar haka a farko shi an ci abin da ake nufi da shi nuna kauna wato ga Aliyu bin Abi Talib da kuma son dangin gidan Annabi ba tare da zagin wasu sahabbai ba shi an farko a so aliyu a fifita shi akan sauran sahabbai da kuma iyalan gidan annabi a so amma ba a zagin sauran sahabban wannan matakin farko da abin ya kara gaba sai ya zamanto shi cin ya zama rafidanci rafidanci shine wuce gona da iri akan ali bin abi talib da wasu daga cikin iyalan gidan annabi din kamar yan shi'a ismailiya sun wuce gona da iri akan ahlul bait sun irga mutum bakwai a cikinsu su su suke faɗin maganganu wato na allantar da su da girmama su wuce gona da iri yan shi al-imami al a shari'a ga sunan su ma suka ɗebi limaman su suka girmama suka ce sun fi kowa sun fi annabawan Allah ma suka kuma zagi sauran sahabban marhala ta uku ta ƙarshe a wancan lokaci shi an cin sai ya zama sai aka ce aliyu ma Allah ne limaman da suka biyo bayan sa duk alloli ne da dukkan wata aƙida da ka sani na kafirci da barna a bayan ƙasa har sai suka wayi gari duk wani sahabi wanda baya tare da su wanda ba su lissafa ba su wuce mutum goma ba ba su wuce ya san hannu ba to dukkan su gabaki da suka ce kafirai ne sun radda sabon annabi nan sun fi mutum dubu ɗari sai shi a suka ce sun radda gashi na a cikin littafin su dan Allah ka bani sa yaya za a yi a haɗa kai da wannan a tafi da shi akan harkar addini duk hadisi idan ka ambato a cikin addinin zaka ji an ce masa sahabi ne shine zai ce annabi ya ce to sun ce gaba da wadannan kafirai ne da ne ya ilahi alamin ina za mu saka mu ya za mu haɗa kai mu tafiya da wadannan mutane to ne dan addini ake so mu asalin shi an ci nan wani Yahudi ne abdullahi ibn saba al-yahudi mujrimi shi dan ta da Yahudi daga kasar da kasar yaman ya taho shine ya fara tsugunawa ya kirkiri wannan shi an shi din shi ya fara cewa Ali bin Abi Talib Allah ne Ali bin Abi Talib ya sa a nemo shi don ya halaka shi ya kama wasu daga cikin sa 'yan uwansa masu cewa Aliyu huwa huwa Aliyu ya ta kona su a wuta kone su ya ce kurmus har ma ake masa inkari yaya zaka rinka kona mutum la yu'adibu min nari illa rabban nar duk wannan tarihi ne sananne amma yau gashi nan ba a daina cewa Aliyu nan Allah bane ba idan za a fadi sai a ce ya Ali idan ana neman taimako ya ali idan ana ya ali kana sara ali ilahan lahum buduna min dunillah hada huwa ainihin shirk to haka ya zo ya kai ya ta ɗora mutane a cikin halaka tun daga fitowar wannan mutumin musulunci ya samu matsala daga cikin tushen aƙidun waɗannan mutane su yan shi'a shine kamar da wani malamin su yake faɗa da Khomeini yana faɗa al-Qubrisi yana faɗa Khomeini yana faɗa cewa su fa su suna ganin limaman nan nasu guda sha biyu fa ba sa saban Allah ba sa zunubi masumai ne ba sa yin kuskure ba sa mantuwa kai wahum afdalu indahum min al-anbiya'i wa rusuli alaihi salatu wassalam kuma sun fi annabawa da manzannin Allah baki da wajen shi nan a cikin littafan ko da yake daga karshe Dr. Abdalla Usman Gadan kai ya kira ga gwamnatin Kano da ta tsige mai ba ta shawara akan harkokin addinai sakamakon rashin cancantarsa ina so na kawo muku bayanin shi ne ba wa gwamna shawara dangane da abin da ya shafi harkar a wato addinai ga abin da ya shi, gwamnatin ganduje ba ta da matsala da in shi wannan mai ba wa gwamna shawara akan addini shi ba ta da matsala da yan shi'a yace wannan taro na kungiyar addinai da suka je ba hurumin kungiyar malamai bane su hana gwamnatin da hulɗa da yan shi'a a jihar Kano yace al'ummar jihar Kano yayi bayani cewa shi mai ba gwamna shawara al'ummar jihar Kano wato ba hurumin kungiyar malamai bane su je gidan gwamnati su faɗi ra'ayinsu cewa gwamnatin Kano ba za ta yi alaka ko kace alaka da yan shi'a ba mu yan jihar Kano ne kuma mu yan Najeriya ne so suna da hakkin gudanar da harkokinsu na addini kamar yadda dokokin ƙasa suka tanadar yace duk da haka buƙatar wato da ƙungiyar malamai suka gabatar na kada gwamnati ta yi hulɗa da 'yan shi'a sun yi kuskure domin gwamnatinmu ta kawo wato ta kowa da kowa ce kuma wato kowane addini mutum mai addini yana da dama ya yi 'yancin abin da zai yi ya daɗa cewa shi a matsayinsa ne mai ba wa gwamna shawara a Kano akan harkar harkokin addini yace wallahi bana kin ɗan shi'a wallahi bana kyabar su haka shi ma mai girman gwamna baya kyabar ƴan shi'a baya kin ƴan shi'a baya kyamar su baya nuna kin su haka kuma wato maganganun da ƙungiyar malamai suka yi akan ƴan shi'a yayin ziyarar da suka kai gidan gwamnati wannan ra'ayinsu ne suka faɗa ba a ra'ayin gwamnati bane mai girman gwamna bai yadda da wannan maganganu ba shi nan je maganganu da sauransu yace shi san ma bai yadda cewa wai gwamnatin Kano wai ta sa ko ta yadda ko ta ba da umarni cewa a je a kashe yan shi'a ba kaga su yan shi'a ga abin da suka faɗa su da kansu suka buga a jarida shi kuma ga abin da ya faɗa a takaice mu abin da muke faɗa yan uwana maganganun suna nan da yawa koma cikin jaridar nan ta al da maganganun da suke kira ya kira malamai wannan mutum mun faɗa muna ne ta babu alheri a tattare shi kai ne girma gwamna ta tsare girman ka Allah ƙara maka matsayi da ɗaukaka ku rinka bin shawaran malamai da bayan Allah da suka gaya muku ba zai zama so muku alheri ba ku tsaye shi ba shi da wani amfani kuma waye ita ya hana malaman addini su ba gwamnati shawara gwamnati ta isa ta gudana ba malaman addini me ce ce gwamnati idan babu kungiyoyin addinin to saboda waɗannan aƙidu da aka yi bayani ba wai wani abu bane yasa ahlus sunna kuke cewa ai ta tsantsan da harkar shi'a saboda waɗannan wannan bawa Allah muna maka nasiha har yanzu ka shiga titayinka ka rinka faɗan alkhairi kuma ka sani siyasa karewa take karuwancin siyasa mutum da zai kai ka ko ina ba ka zagi wancan ka dawo ka yabi wannan ka zagi wannan ka dawo ka yabi wannan wata ranfa fa za ka gama za ka sai za ka dawo gida ba a tabbata a irin waɗannan kujerun shi ma mai girma gwamnan ya san da zai tabbata ba dole sai ya sauka to yaya mutum zai zo yana cin mutunci malaman addini yau tun da aka yi ta babu abin da kake faɗa ila sukan malaman addini mutum taɓa jin ka faɗi wata magana akan yan kirista ba to shawaran mu shine mai girma gwamna ka duba waɗannan maganganu da cin karo shi da mun makaryaci dole sai ya yi magana a can ya karya a can ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya muna fatan gwamnati za ta duba wannan abin fatan mu a samu zaman lafiya fatan mu a zauna lafiya fatan mu wanda bai fahimta ba Allah ya fahimtar da shi ya gane da shi laysa illa wallahi ba mu da wani buri bayan wannan li tubayyinahu lin nasi ku yi wa mutane bayanin gaskiya kawai dan kada a bar mutane a cikin halaka babu fada babu zagi kowa ya san ma ahlus sunna mu ba masu fada bane ba masu daukar makami bane ba masu tsare hanya bane ba masu kaza bane amma muna fakan gaskiya muna fatan mu ga gwamnati ta dauki wani mataki a wannan amma wallahi idan ba ku shirye shi ba to ku jira akwai ranar da kuka fi tsoronta sama da ranar kiyama za ta zo sai mun yi ta zuke mutane su barar da ku wallahi da yadda ubangiji da taimako Allah saboda wani yana cin mutuncin addinin Allah yana cin mutuncin musulunci da musulmai kuma ba yanda za a yi zuba ido wani ya zo tsageri yana yi mana tsageranci a zuba ido a kyale shi ita ce gaskiya guda daya idan rai ya bace ayi hakuri Allahumma wal muslimin wa wal mushrikin wa wa duka duka anan zamu ja labulan shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako a madadin abokan aiki na fili da na boye da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman dan uwa Bashir Jalal Sharfadi Muhammad Bashir Ridwan Muhammad Sagir Sautul Qur'an Faisal Muhammad Nasir Habib Adam da kafatanin ɗan midiya ni da na shirya kuma na gabatar Ammar bin Isa Nubata kankarawa nake cewa wassalamu alaikum na baku kalau Allah hada mu a mako na gaba wai ban da matsiyar jahilci kun jahili abin kyama ya zaka ja da wanda ilahu ya ce na sani a al'umma wai har ka dinga zagi yayi ma laifi kana ta kwamfar ma kai ne ka yi wa Allah wanda da shi za ka je gaban rabba. Mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba. Su fa sahabban nan su suka yi babban riko da addini su ne ila ku yayi wa baiwar sara makiya ga addini. su ne suka yi ta fafutuka kan lallai a tsaida addini har ka yi ka zo ka sama kawai a banza ba kan yi komai ba. dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba. Tun dai zuwa rasulu da annabta su suka yi zama tare. su suka san shi fashi ma ya san su kai karkace suna ware babbar abotaka ko ina a komai suna akan jere dangantakar jini ta haɗa su ba wai kawai abota ba mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba bayan da rabbi yayi masa annabta don ya fara sadarwa ya zo yana kiran karɓar addini a daina kaucewa wato sun sahabu su na fara ai sun ku sami dacewa sun fara furta kalmar Allah ka kankama ba ayyo ba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba har sannu sannu sun kai yawa ya zamto suna ta ɗaya dawa sun taimaka wa manzo sosai domin ya dinga yaɗawa Karfi da dukiyarsu suke ba manzo suke sadaukarwa zauna ka ji ni sosai ba zagi za ka dinga yowa ba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba zo nan ka san ko da fa'u suna da girma ku da abun rabba kai zo ka san ƙwarai sun dace sun sami karɓuwar rabba ko za ka gane zagin su ba da shi za ka zan kamar su ba ko mai gudun barewa lallai ba za ta zarta daji ba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba farko abubakar saddik sirki ne gare shi manzanmu shine ya ɗauki kambun soyayyar son rasulu manzanmu abba ga aisha sahibi sahabi kana cikin rammo saddiku mun yaba ma aljannar ka shige ta ba ai ba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba saddiku shi ya zam nabiyun furtawa da gaskatawarta kalmar shahada nake nufi ba wanda ya riga shi furtata. tun kan asan da kakan kama bare kai kana sa'anya ta yaushe ka samu ne kai har da ka ce wai da shi kake gaba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba in har ka ɗauke manzo ba ai ba za a yi kamar shi ba za na gaya ma hujjojina ba wai kawai faɗa nai ba manzon mu sun ya shaida gare shi ba kirkira akan yo ba duk da ina ganin ma manzon ma ba rikonsa sa yo ba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba baka cin riba duk yakunan da manzo yayyo ba wanda bai halarta ba ya kau da kafurai makiya Allah ya kawar da 'yan gaba ya ba da dukiya ta sakab don yaƙin ya samu cin riba ka zo kana ta hauka shi da yo ka rike shi ɗan gaba mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba sannan a lokacin hijira saddiku ya biyo shi manzona sannan ta ko ina kariya yake kar a cuci manzona ne ya shirya kan al'umma bayan wafatin manzona mu dai abubakar so ne za mu yi gunsa ba kamar kai ba mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba har dai ta kai ta kawo Allah yayi margida a aljanna shine na fari magun shiga cikin al'umma ta manzona shi tun a duniya aka ba shi mukullin gida na aljanna kai ta kamar ka mene har da kake tsinuwa burin babba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba ka je ka nai wacan wani kato bauta kana ta mar hidima wai kai a dole ka hau turba ga tambaya guda zamma me yayi wa Allah mai Allah yayi marbar ya ɗan samma in kura za ta yi magani na zawo ba za ta ƙara ba mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba zauna da lafiya ɗan abu ku hafa kana cikin ranmu تاكا أسل نتنسل مد أم الخير صاحبي قمون abba ga aisha sahibi sahabi kana cikin ranmu saddiku mun yaba ma aljannar ka shige ta ba ai ba dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba zan koma gun mai karfi mai karfin kawar da yan gaba ga takobin tsara kafurai mai ƙarya ba za ya haure ba dajin da kafurai ba sai wa kyaure bare su saku ba kun zo cikin gwaraje sannu sadaukin da ba a karya ba. Mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba. sayyiduna Umar soyayya gare shi ba za mu daina ba. mai mulkin gaskiya da har abada ba a yin kamar shi ba mai ƙarfin kau da maƙiyan musulunci ya kau da ‘yan gaba, umar idan yana hanya shaiɗan ma ba za ya doso ba. Mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta, zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba. Annabi ya tabbatar da hakan kan umar rutsa ga annabi idan ya yi magana ko aiki kawai ka ce kari in ka musatu da kai da shaidan hanyar da ya bi ba kwabi shi ne ya samu gejin kana ta zaginsa ba yabo nai ba mu dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba kowa